Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 14 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. ana kyautata zaton firaministan birtaniya boris johnson yau litinin zai yi shelar jinkirta dage kullen korona zuwa nan da mako biyu ko hudu ta ɗaya gefen kuma a yau litinin in ce kungiyar kawancen tsaro na neto take shirin tattaunawa da nufin yin bitar dabarun aikinta an fara sauraron karar da shugabar gwamnatin farar hular kasar myanmar aung san suu da aka hambarar ta shigar a babban birnin kasar na naypyidaw kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda matsalar tsaro a najeriya ta fara kaiwa inda ba a taba tsammani ba ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantunsu ya kamata a ce ya zama tudun mun tsira ga kowa kamar yadda ba a rasa sani ba yau take ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don jaddada muhimmancin ceto rayuka ta wajen bayar da gudunmawar jini ka san an ka ce rayuwa ba ta yi sai da jini kuma yau waɗanda ke buƙatar jini cikin asibitoci daban-daban suna da yawa za kuma a ji wani salon da gwamnatin najeriya ta bullo da shi don tallafa ma masu tsananin bukata a faɗin ƙasar kamar kowace ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda yusuf aliyu harande ke gabatarwa Amma yanzu bari a fara da jin labaran duniya kashi na farko. Ana kyautata zaton Firaministan Birtaniya Boris Johnson yau Litinin zai yi shelar jinkirta ɗage kullen corona zuwa nan da mako biyu ko hudu haka. Jirkirta ɗage kullen na da nasaba da ƙaruwar nau'in Delta na cutar mai saurin yaɗo wanda aka fara ganowa a Indiya. A halin da ake ciki kuma ƙasar Zimbabwe na shirin sake dawowa da dokar kulle saboda shawo kan cutar COVID da ta ɓarke a ƙasar. A yau Litinin kungiyar ƙawancen tsaro na NATO take shirin tattaunawa da nufin yin bitar dabarun aikinta lokacin da shugabanninta da suka hada da shugaba Biden na Amurka za su yi wata ganawa a birnin Brussels. A shekarar 2010 ce NATO ta sabunta takardunta inda ta sake zayyana burinta barazanar tsaro da kuma kalubalen da take fuskanta sun canza tun daga wannan lokacin a cewar babban sakataren kungiyar james stolberg ga misali a manufar dabarun da ake da su yanzu ba a ambaci kasar sin ba ko da da kalma ɗaya kuma batun sauyin yanayi ma ba a ambace shi ba kwata-kwata amma kuma tabbas dangantakarmu da ƙasar rasha tana cikin wani yanayi na daban a wannan lokaci idan aka kwatanta da inda ake a yanzu a lafazin stolberg kamar yadda ya shaida wa manema labarai a ranar juma'a a ranar litinin ne aka fara sauraron karar da shugabar gwamnatin farar hurar kasar myanmar aung san suu da aka hambarar ta shigar a babban birnin kasar na nepido akan zargin cin hanci da rashawa da sojojin da suka kwace mulki fiye da watanni hudu da suka gabata suke tuhumarta a kai suki yar shekara 75 da haihuwa ana tuhumarta da mallakar abun magana maras lasisi da kuma karya dokar covid-19 lokacin da take gangamin neman zaɓe cikin shekarar da ta gabata lauyoyinta sun shaida wakilanmu suna jiran wannan sauraron karan ya kai zuwa ƙarshen watan yuli tunda ga ɗaya ga watan fabrairu ake tsare da wadda ta taɓa samun kyautar zaman lafiya ta nobel lokacin da aka kifar da gwamnatinta ta demokuraɗiyya bayan kusan watanni uku da jam'iyyar ta mai rajin demokuraɗiyya ta national league ta samu gagarumar nasara a zaben An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda yanzu matsalar tsaro ta fara kaiwa inda ba a taɓa tsammani ba. Hassan mai na kaina gare ka. A ci gaba da hauhawar matsalolin tsaro da ke addabar kusan duka sassan Najeriya, babban titin tarayya daga Kaduna zuwa Zaria da ma garuruwan da ke zagaye da wannan yanki har ma da birnin na zazzau mai ɗimbin tarihi. a halin yanzu na cikin halin firgici daga aika aikar 'yan bindiga daɗi da ke sace mutane akai-akai al'amarin kuma da ke damun tsafin hafsoshin irin su group captain sadiq garba karu aru aru a cikin tarihi a cikin tarihin sojan najeriya in ba wani gari da ko yake da tsarin sojoji ko tarin makarantu ko tarin wurin ba da horo na soja kaman kaduna ba ta da na biyu a najeriya to a gaskiya idan aka ce ne kuma ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantun su. ya kamata a ce ya zama tudun mun tsira ga kowa to a ce kuma ya zama yanzu wai nan ne masu makamu suna suna kai harin gaban su gaɗi to a gaskiya abincin fuska ne kuma ya kamata hukumomin soja su tashi tsaye don wannan an kai musu hari ma a gida kenan ba wai na ce harin da ake a wasu wurare bai da muhimmanci ba saboda rai duka rai ne amma shi wannan Kaduna yana zama kamar wada simbol na karfin sojan Najeriya bai kamata a bari ana irin wannan to ko mai gwamnatin jihar Kaduna ke yi akan haka Tambayar kenan da na yawa kwamishinan harkokin tsaro Mr. Samuel Arwan. Akwai abubuwa da muke yi amma babu ne wani za mu so mu yi magana a kai. To amma honorable idan muka duba muhimmancin wannan hanyar. Tana da muhimmanci muna duk wani yunkuri wanda ya kamata a yi domin a samar da ingantacciyar tsaro akan wannan hanyar. Su dai 'yan bindiga daɗin da ke rawar gaban hatsi ba wani fargaba. a cewar major general yakubu usman akwai abin da ya jawo haka kamar su waɗannan 'yan ta'adda ɗin ba a hukunta su yadda ya kamata kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda su a fatattake su in ma ya kama a yi a da su ne ma duk za a iya a yi da su sannan kaga za su ji tsoro yanzu za to sun samu karfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma har za su shiga kusa da inda sojoji suke horon ɗaliban su sannan su je kuma cikin ɗaliban makaranta suna kama 'yan makaranta da malaman su ina ji sun rena ma wato jami'an tsaron ne shi yasa suke wannan abubuwan. To sai dai kuma hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce tana faɗaukar mataki kuma tana samun nasara. A total of 686 high profile. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar tsakanin watan Afrilu zuwa watan nan na Mayu da muke ciki. Kimanin 'yan bindiga daɗi manya-manya guda 686 ne suka kama a sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma a cewar General Yakubu Usman ba kamun ba a dai yi hukunci. Abin shi ne a hukunta sun an kama su. Ana kama su amma ba taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. amurka ba ta shirin taimakawa dakarun afghanistan da hare-hare ta sama bayan an kammala janye dakarun kasar kuma za a takaita kai hare-haren yaƙi da ta'addanci a afghanistan a lokutan da aka gano wani shirin kai farmaki kan kasar amurka ko kuma kasashen ƙawancen kasar kaɗai a cewar wani babban kwamandan amurka a gabas ta tsakiya wannan ne kaɗai zai zama dalilin da zai sa mu kai hare-hare a afghanistan bayan mun bar ƙasar sai dai idan mun gano cewa wani na shirin kawo wa amurka ko ta kasashen kawancen mahari abinda janar frank mckinsey kwamandan rundunar amurka ta tsakiya ya faɗa wa murya amurka kenan a wata hira ta musamman a yayin da yake kan hanyar zuwa yankin a wani jirgin saman sojan amurka a bayyana yake kalamar janar ɗin sun musanta rahoton da jaridar new york times ta fidda wanda ya ce ma'aikatar tsaron pentagon na duban neman izinin kai hare-hare ta sama don taimakawa dakarun afghanistan a kabul ko idan wani babban birnin kasar na tattare da hadarin fadawa a hannun 'yan taliban a ranar lahadi ne dan wasan kwallon tennis star novak djokovic ya yi nasarar doke stephanos sisipas na kasar greece a wasan cin kofi na french wanda hakan ya sanya ya zo na Sha tara a wasan babban slam na shidda bakwai shidda shidda shidda biyu shidda hudu. Ina son miƙa goyiyata zuwa ga ƙungiyata da 'yan uwana da mai horas da ni. Djokovic ya ce bayan ya yi nasara. Ya ƙara da cewa duk da wasan yana da matuƙar wuya a bayyane da kuma ƙwaƙwalwa, ya san cewa zai iya nasara. Wasan da ya kai kashi biyar ya kai tsawon awa hudu da mintoci sha ɗaya. bayan da Djokovic ɗan shekara 34 ya samu dawowa bayan ya rasa kashi biyu na farkon wasan cikin abin da ya kira da abin farin ciki ne ga jama'a. Bayan kammala wasan Djokovic ya mika kambun nasararsa ga wani matashi mai goyon bayan shi. A da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa inda za a ji wani rahoto kan ranar yau wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware don jaddada muhimmancin ceto rayuka a faɗin duniya ta wajen bayar da gudummawar jini da kuma karrama masu bayarwa. silabar ma gare ka akwai waɗansu mutane babu shi ne gare su haka ne suna gidan likita ko kwanciyar hannun Allah ne ɗaruruwan mutane ne suka halara a cibiyar kula da tattara gudunmuwar jini Centre National de Transfusion Sanguine CNTS a takaice ta babbar asibitin Yamai a ɗazu da hantsi domin halartar wannan gangami da ke hangen an karar da jama'a fa'idar bada jini a albarkacin ranar masu bada jini ta duniya. ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara ya yi mana karin bayani akan mahimmancin wannan rana ta sha hudu ga watan yuni ka san an ka ce rayuwa ba ta yi sai da jini kuma yau waɗanda ke bukatar jini cikin asibitoci daban-daban suna da yawa lokacin da ake son mutane su ba da jini suna ɗare-ɗare wagga rana za ta ba mu dama kira ga mutane gaba ɗaya na ƙasa ga duk wani wanda ya san yana da lahiya yana cikin halin ba da wannan jinin ya zo ya ba da jini. Uwar gidan shugaban kasar Nishar Hasha Hadiza Muhammad Basum wacce ta jagoranci wannan biki ta yi kiran jama'a su mai da hankali akan wannan aiki na ceton rayuwa wanda ta ce cike yake da ɗimbin lada. Ina farin ciki yau da Allah ya kawo ni da kaina na ba jini eh, na taimaki masu malati. Kuma kiran da gare ni ina kira duka da matasa da samari da maza da mata da wanda yake da karhin ya bada jini ya zo ya bada jini don bada jini akwai lada ka zo ka ba ma mutum jini ko ka cece shi daga wani ciwo ko ka cece shi ba daga mutuwa kenan babban lada ne ina kiran kowa da kowa ya zo ya bada da shi a take wasu daga cikin mahalarta bikin suka amsa kiran na mahukunta a shidan chef saidu abdurrahman jallo hafsan soja ne da ya je ba da jini ga lissahi na ba sai da bindiga ne ake kare lahiyan jama'a ko ba da jini ma taimako ne irin namu na jami'an tsaro soja da yawa akwai masu zuwa su ba da jini don su taimaka ma al'umma. Hukumar lafiya ta duniya OMS ta bayyana cewa yawan masu ba da jini ya karu a 'yan shekarun nan a nan Nijar daga mutum 158 a shekara zuwa 168 lamarin da ya sa mahukuntan kasar kullo da matakin karfafa gwiwa ga irin waɗannan mutane ta hanyar basu lambobin yabo. Hamidu Bulhassan Anza wanda ya shafe shekaru 42 yana ba da jini na daga cikin waɗanda aka karrama. Una haihuwa wata rana masala da kwai sai an samu zini. Yara kankanan ciwon masasaran nan su kuma yana sa su su rasin zininsu suna so zini duk wannan abubuwa shine ya sani tun 79 shekara 42 na ba da jini a albarkatun zagayowar wannan rana majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci gwamnatocin ƙasashe su karfafa ayyukan waye kan al'umma a game da mahimmancin ba da jini akai-akai kuma don raɗin kai da raya duniya ta hanyar tanadin jinin da zai wadaci buƙatun marasa lafiya sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Eh, a gaida Suleiman. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya inda ganin halin da ake ciki gwamnatin kasar ta bullo da wani salo na agazama masu tsananin bukata a jihohin kasar. Abdulwahab Muhammad Gareka. A jawabinta na kaddamar da shirin ministan agaji Sadiya Umar Faruk ta ce shirin an bullo da shi ne domin rage talauci da kuma samar da ayyukan yi wa matasa a ƙasa. abin da ya kawo ni jihar bauchi shine in kaddamar da ba da takardar daukan ah, aiki da kuma ah, tablet na waɗanda za su je su mana monitoring programs mu na national social investment program wannan ah, program ne wanda ake shi a duka faɗin ƙasar nan kuma su wa'annan mutane da aka zaɓa su ne za su je lunguna-lunguna ƙauyuka-ƙauyuka su tabbatar da cewa abubuwan da ake yi ana yin su a bisa kan tsari. kike jin abin zai yi tasiri? Eh muna kira zaton zai tasiri saboda sai da aka yi training din su su wa'annan mutanen da aka zaɓa aka sa wannan aiki an ba su horarwa an horar da su kuma yanzu ma za a ƙara gwada gwada su a ga cewa in za su iya yin aiki akan yadda ya kamata mai kula da shirin a jihar bauchi hajiya amina katago ta yi karin bayani dangane da yadda shirin ke gudana a jihar ta bauchi wato shiri ne da ita mai girma ministan humanitarian affairs hajiya sadiya umar faruk ta zo kaddamarwa a kan masu sa ido bisa kan ayyukanmu na social investment programs wanda ya hada da empower da school feeding wato ciyarwa na yara makaranta da conditional cash transfer da ake ba wa mutane dubu goma goma kowane wata biyu da kuma jeep wato shine trader money da market money wa'annan mutane an zo an kaddamar da su ne saboda za su bi duka ƙauyuka lunguna da duk inda muke da masu cin gajiyan wannan shirin domin su sa ido mu rika samun report muna sani inda akwai matsaloli a yi kokari a gyara to dalilin da ta zo kaddamar da wa'annan mutanen kenan an ba su wasiƙunsu na aiki an kuma ba su tablet na hannu wanda za su rika dubawa suna aika report abuja mu ma a matsayin mu na jiha social investment program mu ma za mu sa ido akan su masu sa idan mu tabbatar da cewa wannan program bai samu na a ko ina ba waɗanda za su gudanar da shirin sa ido kan shirin a sun toba albarkacin bakin su kan batun. sunana mahmud ahmad liman daga cikin barin bauchi kuma ina ɗaya daga cikin beneficiary na wannan program na abinan da ta fidel gamman wanda suka zo da shi wanda da su yaƙi da da talauci a tsakanin al'umma saboda haka muna godiya muna kuma jin daɗi ma irin da irin wannan gudumawa da fidar gamban ta bayar alhamdulillah muna godiya Allah tabaraka ta'ala da ya bamu wannan independent monitor din Allah ubangiji ya saka mu shugaban kasa da gwamnatin Bauchi da alkhairi gode. Kin san yadda zaki amfani da wannan na'ura da aka baki? Na sani insha Allah sun bamu mu ne akan mu rinka duba abubuwan da damu mu je mu gani a cikin makarantu da ake kai abinci na mu gani wani irin abinci suke kaiwa ya yi ko bai yi ba mu duba mu kalla mu gani mu rubuta mu tura mu gani. abdulhamid Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA a akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan ku da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ta da fatar Allah ya muna jagoranci baki ɗaya, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu fara duba irin halin da kwalejojin horar da malamai ke ciki a Najeriya. Idan ba manta ba 'yan kwanakin baya ne dai, gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci sababbin kwalejojin horar da malamai guda shida da ta kirkira a ƙasar da su fara aiki cikin gaggawa. Kana su samar wa kansu kuɗaɗen da za su fara aiki. Wanda masana ke ganin cewar a tarihin ilimi a duniya ba a taɓa samun irin hakan ba. Hasali ma suna ganin cewar gwamnatin Muhammadu Buhari da mukarrabansa ba da gaske suke ba a kan batun maido da martaba ilimi a ƙasar. Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi muna nazarin halin da sabbin makarantun suke ciki da kuma makomarsu a ƙarƙashin wannan gwamnatin. samar da malamai idan muka dibe shi ta kowane fanni muka kalle shi za mu tarar da cewa ci gaban ƙasa ko kuma ainihin ginshikin ƙasa ya dogara ne ka cokan akan samar da malamai domin malamai su ne suke samar da kowane ɗan ƙasa da zai ma ƙasa aiki malamai su ne suke shirya su ne suke tsara ƙasa idan an samu malamai ingantattu a ƙasa babu shakka ana samun ingantaccen gudanar da ƙasa idan muka duba akwai masanin da yake batun cewa idan kana son ka fahimci abin da ƙasa take ciki 可畏，可以。 ka zo ka duba ka gani ka ga malaman kasar nan yaya suke duk yanayin da za ka samu malaman kasar a ciki in kyakkyawan yanayi ne za ka isko kasar na cikin kyakkyawan yanayi na gudanarwa in malaman ka isko akwai kalubale ko kuma akasi ga gudanar da ayyukansu da yanayinsu tabbatan haka nan za ka isko kasar so kaga idan mun ka dibi aikin samar da malamai wannan kamar muna magana ne akan aiki na shimfiɗar ko kuma na shimfiɗa ƙasa. yadda ƙasa za ta kasancewa da kuma yadda za a gudanar da ita wannan shine a takaice kuma idan mun ka dibi yanayin da ƙasa mu najeriya take ciki a yanzu za mu iya alaƙanta abun kacokan akan yadda ilimi ya fara ko kuma yadda ilimi ya kama taɓarɓarewa wanda yake shi ya asasa duk matsalolin da ƙasar take ciki a yanzu malam musa usman kenan malami a tsangayar nazarin aikin malanta a jami'ar jihar sokoto yake bayani akan muhimmancin nazarin aikin malanta bisa ga muhimmancin makarantun koyar da aikin malanta ne ya sa gwamnatin najeriya a shekarar bara ta kafa kwalejojin ilimi na tarayya guda shida ɗaya a kowane ɗaya daga cikin yankin siyasa shida da ke ƙasar wadda ke yankin kudu maso kudu ta fada jihar edo ta kudu maso yamma ta fada jihar oshun sai ta kudu maso gabas ta fada jihar ebonyi na yankin arewa kuwa ta yankin arewa maso gabas ta fada jihar bauchi ta arewa ta tsakiya a jihar benue yayin da ta yankin arewa maso yamma ta fada a jihar sokoto waɗannan makarantun a cewar dr musa haruna jada na kwalejin koyar da aikin malanta ta shehu shagari da ke sokoto ba za su rasa alfanu ba za su taimaka ta hanyoyi biyu ah, na ɗaya ah, kafa na makarantun nan ya gurguso da eh, gwamnatin tarayya kusa da jama'a saboda a yankunan a waɗannan yankuna musamman inda aka kafa makarantun in ka lura da babu irin waɗannan makarantun da na tarayya a waɗannan jihohin ko yankuna ɗin abin ko wannan jihohin da da kafa waɗannan makarantun ɗin don haka kafa waɗannan makarantar ya gurguso da eh, gwamnatin tarayya kusa da jama'a na biyu za su ba da da su taimaka mu idan idan waɗannan makamtar musamman inda ake da na jiha haka za su taimaka musu wajen cimma wannan manufa ta samar da isassun malamai kwararru wanda za su ba da gudunmawa ta wannan aikin na koyarwa wanda kuma ana sa insha Allah zai kawo ci gaba ga ƙasa. To sai dai gwamnatin Najeriya bayan ta samar da shugabanni ga waɗannan makarantun abin da ke gaban su shine soma aiki. amma faso ma aikin yana tattare da kalubale tamkar yadda shugaban kwalejin da ke arewa maso yammacin najeriya farfesa umar faruk zaki ya furta a wata ziyara da ya jagoranci kaiwa a fadar gwamnatin jihar sokoto musamman ganin cewa kwalejin ta ƙudurci samar da kusa-kusai na koyon sana'o'i. The main challenges of such courses are the expensive workshop facilities requirements which might be difficult to acquire especially at the hiccup stage like ours. Babban kalubale ga waɗannan kusa-kusai shine kayan aiki da suke bukata waɗanda ke da wahalar samu musamman a farkon asasa makaranta irin tamu. walhalun bayyana suke idan aka yi duba da yanayin da muke ciki na rashin komai a ƙasa har yanzu ba a bamu kuɗin soma aiki ba makarantar ma ba ta da wani tanadi a kasafin kuɗi na shekara ta 2021 abin da ya sa ba ta da kason kuɗi na yin aiki babu motocin hawa na zirga-zirga babu ofisoshi na gudanar da ayyuka kuma babu albashi da zai ba mu kwarin gwiwa mu da iyalanmu kuma dole ne mu yi duk abin da za mu yi mu soma ɗaukar ɗalibai nan da zuwa watan oktoba na wannan shekara masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin yanzu a madadin wakilin muryar amurka muhammad nasir da kuma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita muna sautin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare dam to shi mara ilimin fako. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani jihar Zamfara ya ce salam VOA Hausa. Hakika matsalar tsaro da ke ƙara tsananta a arewacin Najeriya abin damuwa ne. da fatan mahukuntan kasar za su yunkuru domin kawar da wannan matsala da ta al'umma ganin damina na karatuwa Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Maryam Amina Kano mai da garko ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna maraba da zagayowar ranar bada jini ta duniya da fatan za mu yi amfani da ita wajen baiwa marasa lafiya masu neman taimako. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa ya yi, hmm, Najeriya kenan, gida tsoro. hanya tsoro kasuwa tsoro gona tsoro makaranta tsoro wurin ibada tsoro gaskiya dole fa sai shugabannin sun miƙe tsaye domin kawo ƙarshen wannan matsala ta tsoro da ke ƙara tsananta a ƙasar tamu tun lokacin yin hakan bai ƙure musu ba allah ya kyauta daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa Salon VOA Hausa yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara don ba da gudunmuwar jini ga waɗanda suke buƙatar jini. Hakika wannan rana tana da muhimmanci a rayuwarmu. Da fatan 'yan uwanmu za su yi amfani da wannan rana wajen ba da gudunmuwar jini ga waɗanda suke buƙata a duk inda suke. Allah ya kyauta. saƙo daga Muhammad Ibrahim Matina daga jihar Yobe. wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga yusuf bazuka mai leda walalo jihar bauchi ya ce sace mutane takwas a wata unguwa a zaria da ke jihar kaduna da 'yan bindiga suka yi hakan abintar da allah wadai ne allah ya raba nagari da mugu amen daga nan kuma sai wasiƙan mu ta ƙarshe da ta fito daga abubakar kawo girgin ya ce salam voa hausa Muna masu jan hankalin al'umma da su taimakawa marasa lafiya da kyautar jini albarkacin wannan rana ta bayar da jini ta duniya ganin yadda masu bukatar jini ke yawaita a cikin asibitocinmu. Allah ya ba mu lafiya baki daya. Kafin mu karkare ga Hanifa da labaran duniya amma a takaice. An ji cewa ana kyautata zaton ministan Birtaniya Boris Johnson yau Litinin zai yi shelar jinkir ta ɗage kullen korona zuwa nan da mako biyu ko hudu. Ta ɗaya gefen kuma a yau Litinin in ce ƙungiyar ƙawancen tsaro na neto take shirin tattaunawa da nufin yin bitar dabarun aikinta. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan za a ji mu an jima can a shirinmu na dare. wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa kabir Isa wadda ta taya da gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.